Ƙungiyar gwamnonin Arewa maso yammacin ƙasar nan ta kafa wani kwamiti da zai rika tuntuɓar juna da aiwatar da abubuwa da aka cimma bayan kammala taron inganta zaman lafiya da tsaro a yankin da aka gudanar a Katsina. An gudanar taron ne na haɗin gwiwar da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe da Majalisar Ɗinkin Duniya, inda kwararru da sauran masa wasu masu ruwa da tsaki da sha'anin tsaro suka yi, wato suka yi gagarumin tattaunawa ta kwana biyu tare da cimma matsaya kan abubuwa da dama. waɗanda za su taimaka wajen magance matsalar tsaro da ke addabar yankin. Gwamnan jihar Katsina Malam Dukko Umar Radda shi ne shugaban ƙungiyar gwamnonin Arewa maso yamman kuma ya shaida wa cewa wato ya shi ya shaida cewa taron ya sha bamban da wanda aka sha aka saba yi a baya. Ya ce ganin irin fuskokin da suka halarci taron hakan ya nuna musu cewar wato matsalar tsaron da ake fama da ita a yankin ta damu kowa wanda ya sa mutane da wato a baya suke yi wa lamarin rukun kai kashi yanzu kowa ya fahimci cewa dole ne a haɗa hannu wajen ganin an ɗauki mataki da zai kawo ƙarshen matsalar ƙungiyar gwamnonin arewa maso yammacin najeriya da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe ta majalisar ɗinkin duniya suna suka shirya taron wanda aka kammala a ranar talata da ta gabata wanda aka gudana a jihar ta katsina cikin masu halartar taron har da mataimakin shugaban ƙasa kashin shatima da manyan jami'an tsaro da tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari ranar kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya buƙaci a baiwa sarakunan gargajiya kariya cikin kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce hakan ne kaɗai zai kare martabar sarakunan arewacin Najeriya Atiku ya ce sarakunan gargajiya na a matsayin iyayen ƙasa da dole sai an tafi da su Atiku ya bayyana hakan ne a shafinsa na X inda ya ce dole ne a kare masarautun gargajiya daga gwamnatocin jihohi ya nemi da a gyara a kundin tsarin mulkin ƙasa yadda zai amince da masarautar gargajiya ta hanyar fayyace ayyukansu da ofishoshinsu ya ce wannan gyara na da muhimmanci idan aka yi la'akari da yunkurin da suke yi wajen daƙile ayyukan ta'addanci da samar da tsaro daga nan ya nemi gwamnonin jihohi da su jika wato da su riƙa girmama sarakunan gargajiya kuma su guji jefa su cikin siyasa